kaga annabi ba daidai yake da kowa ba ba daidai yake da kowa ba shi sa zaga kwanakin baya wasu mutane saboda rashin gogewar addini suka rasa abin da za su ringa magana wai sai akan makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ka zo ana magana kowa yana faɗa abin da ya magana wanda za ga cewa zamanin sahabbai babu wannan tattaunawar kuma za a ga mutane da suke tattauna wannan matsalar za ka raba su gida biyar ne ko dai mutane da suka kalli zahirin nassi suka yadda da abin da hadisi ya hukunta saboda kalli magana saraksi da irin su magana ta wato imamu shafi'i sun ce in dai hadisi da wasu daga cikin malaman hadisi cewa in dai hadisi ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanya ingantacciya to wajibi ne a aiki da shi akan waɗannan waɗannan wadannan suka yi da wannan magana ta inna abi wa abaka finnar wasu kuma suka ce a za a yi tawili wanda ni ma na fi gamsuwa da wannan dan akwai hadisai da dama da ake musu tawili wasu suka ce a za a yi tawili kuma za a yi tawili za a yi tawili a ilmance irin su shinkiti da sauransu to in ka ɗauke waɗannan guda na uku daga ciki za a ga suna tattauna wannan maganar ba ma damuwa a cikin ransu abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kowaye kai sai kayi ladabi duk damuwar annabi sallallahu alaihi wasallam damuwar mu ce amma ga mutum ya zo yana tattauna matsalar kai ka ɗauka wato tattauna matsalar ma wani matsayi ne a addini to na hudu kuma sai masu amfani da wannan damar su ahlus sunna sharri ba ba dukan mu bane muka yadda fa ni ma ina daga cikin wanda suka yadda a tawilin hadisi ina ciki amma sun samu gabar da za su su sharri dama tun asali suna cewa ba ma san annabi sallallahu alaihi to sun samu gabar da za su yi sharri kai kanka da kake karewar a ga alamar da gaske kake karewar a ga alama da gaske ne kake karewar ba wai kai ma kana karewa ne don kai wasu sharri ba annabi salama ya fi karfin karaɗe da shi kai waɗansu sharri shi duk abin da gani tare da annabi salama gaskiya ne duk abin da ya shafi annabi salama za ga gaskiya ne ba a wasa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum sannan mutane na biyar jahilai mutumin da bai san komai addini ba ba abin da ya sani amma ana maganar addini maganar da ilimi ne zai warware ta ko ya je yana zage-zage mutum yana zagi wani ma malami ne ga yana da wato abin da zai faɗa akwai son zuciya a ciki taba janabin annabi sallama shari'a ta yi bayaninsa ta san shi sannan duk matsalar da ilimi ya tabbatar da ita aka samu saɓani a kai shari'a ta san da ita ta yi bayaninta wani ba da ya tashi wai so yake ya sharri yana magana akan taba janabin annabi sallama wannan sun ga hadisi zahiri sun aiki da shi wannan sun yi tawili da shi duka wannan addini suka yi to za ka zo ka ce wani kuma a kwace wani gida ko a kona masallacinsa ko a yi kaza kaga wannan soji ka haɗa mutane ko hukuma su zo su yi rigima akan abin da babu dalili to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama in ka taba shi Allah ne ke kare shi kuma wallahi bari na gaya ma duk yadda kake fitowa kake nuna cewa wai kai san annabi sallallahu alaihi wasallama in ba da gaske kake ba kai abin da ya zama cin mutunci ne a gare shi wallahi sai Allah ya dauka mai fansa mun karanta a cikin littafin addurul kamina ibn hajar ya kawo maganar wani bawan allah ina jin ya taɓa karanta mana maganar bawan allah ina jin ba nasare ne a kira shi zuwa ga addini a ya zo yana kira zuwa ga addini yana taɓa annabi salama sai wani kare ɗan taso kansa ya koma sai aka ce kaga ka daina taba annabi salama kaga wannan karen yayi ne dan wannan yace a'a ya ga ina wa'azi ne ina daga hannu sai dauka da shi nake muna gane ya sai ya ci gaba da zagin annabi salama nan karan haka ya keto shinge zo ya fata fata da shi da haka ko mutane ba su kare manzon Allah salama ba wallahi dabbobi sai sun kare shi to da haka magana da shafi annabi salama ba wasa ba ce yanzu nan gurin dan Allah ya tabbatar masa da abubuwa jiran tsuwar da yi wal wa ma yasturun sai ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ɗin ya ma'aikin Allah baka zama ba baka zama mai taɓin kai ba bi ni'mati rabbika saboda ni'imar ubangijinka a gare ka ta Allah ya baka hankali ya baka kariya ya baka nutsuwa to baka taba zama mahaukaci ba kamar yadda su suke faɗa to bayan wannan ma Allah ya ce wa inna laka la ajran ghaira mamnun ya ma'aikin Allah kai din kana da lada irin ladan da baya yankewa sannan wa innaka la ala khuluqin azim sannan kuma lalle kai kana kan ta'adu masu girma idan mun kalli abin da ibn taymiya ya faɗa a cikin littafin alfatawa a juzu'insa na sha shida ibn taimiyya ya yi fasili na suratu nun wannan fasilin ya kira shi faslu surati nun to ibn taimiyya ya ce tana da suna na hudu da ake kiranta shine suratul khuluqi surar kyawawan ɗabi'u